A shirinmu na nishaɗi a yau muna tare da Musa mai sana'a, jarumi kuma mai shirya fina-finai wanda ya shafe shekaru yana wannan sana'a. Eh ni ko a makaranta ne haka idan an tashi za a irin drama haka akan sa ni a ciki. Kuma ni mutum ne wanda Allah ya ni mai son jama'a duk inda na je za a zauna a yi ta barkwanci wasa da dariya. To kuma ana nan kuma ina yawan kallon fim ɗin Bolo ko marigayi Allah ya gafarta masa. To shi yana ɗaya daga cikin wanda ya ja hankalina. na shiga cikin harkar fim ma ya ce a harkar nan ta fim ka fi fitowa ka fi yin abin raha kenan eh na fi yin abin raha ne to wannan lokacin da ya gaskiya ki rabu da mutum akan sana'a san aka ce Allah ya yi mutum akan sana'arsa ni in dai aka ɗora mun kyamara kawai hankali na yana barin komai yana kan wannan kyamarar ne kuma ina kokari in ga na yi abin da ya kamata to yanzu kuma idan ana shooting kukan yi abun ban dariya ko a karan kan ku kuna yi abun baya ba ku dariya ku tsaya ku yi raha kafin a ci gaba eh wani lokacin ana yin haka ko wanda kuke tare da shi ya baka dariya ko kuma abin da aka saka kana yi sai ya baka dariya akwai wani abubuwan rahanar da kuke a yake ko ko kai kake kirkiro shi a lokacin da kuke eh wani lokacin gaggaya ma za a ce ana son kai abu kaza shi darakta kenan to kuma akwai abin da zaka ga kai bayan ya baka ma sai ka ga kai ka kawo naka kusan in ce ma ya fi nashi ma kuma sai ya ga abin ya yi masa daidai kamar yadda mutum zai je kasa kayansa a kwari ko a singa ni ma haka na ɗauki harkar fim nake zuba kuɗi na in yi fim don ni furodusa ne ina yin acting kuma ina furodusan na fim kuma ina marketing kai ɗaya eh to ina butun ƙalubale eh ƙalubalen da muke fuskanta shine na al'umma da suke mana kuɗin goro game da harkar sana'an nan dole a harkar duniya sai ka samu nagari sai ka samu ɓata gari irin mutane su rinka ganin duka halayyar mu ɗaya ko a ce ba su da kamun kai ko kuma a ce akwai iskanci haka da shauransu duk harkar duniya ya ka samu nagari sai ka samu ɓata gari wani lokacin kan araba yake ko in miki ke araba ma yake kan eh to amma inda za mu zo mu haɗa kanmu wannan harkar ba ƙaramar harka bace kuma ba ƙaramar sana'a bace. ce ya kake kallon wannan ci gaban dai alhamdulillah gaskiya zan ce miki amma na mai haƙar rijiya ne an kasa cimma nasarar abin da aka fuskanta ko ba gaskiya ba sakamakon rashin haɗin kai kin san an ce ba ku da ƙungiya ne muna da ƙungiya to ƙungiyar tamu ita ma kanta dai bata tsaya da kafafunta ba tukuna dai To madalla Musa mai sana'a sai dai mu ce Allah ya bada sa'a. A fannin tsegumi kuwa stadium babban mawaki Umar M Sharif da ke garin Kaduna ya yi gobara. Wutar ta cinye duk wani abin da ke cikin studiyon. Urmus kamfanin fitaccen jarumin barkwanci Musa mai sana'a wato mai sana'a Entertainment Nigeria Limited ya saki sabon shirinsa mai takin illar bara tare da fara aikin wani shiri da wani lakabi da sai na yi kuɗi. A dai makon da muka yi bankwana da ita ne aka kwantar da babban jarumi Ali Nuhu a wani asibiti na kuɗi a garin Kano sakamakon zazzaɓi da ya kwantar da shi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.